بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر بنفسه ومن علي فعليها وما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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin nasara yau muna goma sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara taimakon marayu kayayyaki hadiza abdullahi ma'ruf ta ba da hijabai da hulna take ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi a tebur wato new town school academy sun aiko da gudunmuwar naira dubu biyar wa marayu wata baiwar Allah naira dubu daya hajiya yaya naira dubu daya wata baiwar Allah tana bukatar a sata a cikin addu'a ta yi da naira dubu biyu wata baiwar Allah tana buƙatar addu'a ga wato mamanta ita ma ta aiko da gudunmuwa na naira ɗari biyar sannan alhaji muhammadu bello gombe naira ɗari biyar hawa ibrahim ta aiko da gudunmuwa naira dubu ɗaya ɗari biyar ta shata iyayenta addu'a wani bawan allah naira dubu ɗaya muna addu'a duka allah ya saka musu alkhairi masu bukatar a sanya su cikin addu'a ko iyayensu Allah madaukakin sarki ya ainihin wato biya musu bukatun da suke nema akan iyayen idan damuwa ce Allah madaukakin sarki ya yaye in bukata ce Allah madaukakin sarki ya biya in ma sun mutu Allah ya lullube su da rahama in suna raye Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka sannan total naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar sannan akwatuna an tara naira dubu shida da ɗari uku da sittin sannan kafin tafsir an tara naira dubu talatin da ɗari bakwai da talatin sai waɗanda suka aika ta account akwai aliyu tanimu ya aika da naira dubu biyu muhammad yahaya naira dubu ɗaya mustapha umar naira dubu goma jamila muhammad naira ɗari biyar sai kuriga naira dubu biyar akwai Aisha Jibril ta iko da gudunmuwa ta naira dubu uku akwai Yusuf Usman naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu uku wani bawan Allah naira dubu biyu wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyar wani bawan Allah naira dubu biyar har yanzu wani bawan Allah kuma naira ɗari hudu wani bawan Allah naira dubu ɗaya sai Hassan Habibu naira dubu ɗaya sai Ibrahim Ali Faki naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu biyu Amina ita ma ta aiko da naira dubu goma wani bawan Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyu wani bawan Allah naira dubu biyar sai wani bawan Allah naira dubu ɗaya sai Salma Ibrahim dan dan guru naira dubu biyar sai Adamu Turmuzi Allah ya kara wa Turmuzi nasara naira ɗari biyar akwai jamila umar rishi naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu ɗaya wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu ɗaya jimla da aka sa akawun ajiya naira dubu tamanin da ɗaya da ɗari tara idan aka haɗa duka total naira dubu ɗari da talatin daidai allah ya saka waɗannan bayan allah gaba ɗaya da alkhairi Allah ya wa rayuwarsu albarka Allah ya wa dukiyarsu albarka Allah ya zuri'a su albarka Allah ya tsare su daga musibar da ake samu cikin kabari Allah ya kare ƴaƴansu a lokacin da za su bar duniya ƴaƴan nasu zama marayu Allah ya sa suna cikin masu shan ruwan alkawtar a ranar tashin alkiyama Allah ya sa da mu da su duka muna cikin masu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljannar firdausi a ranar tashin alkiyama ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai kare mu daga musibu da yawa da taimakawa wa'annan marayu da bayan Allah ake yi a ci gaba da taimakawa marayu mu ma wata rana ƴaƴanmu za su zama marayu Allah zai kula da su bayan rayuwarmu mu ci gaba da taimakawa marayu za su kwataka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljanna a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya sa mu dace ana nan ma sai Allah madaukakin sarki ce me qad ja'akum basairu min rabbikum فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ كان المسيح قبل كراسي na yi ta samun wayoyi da text message daga jihohi kun san masu sharrin nan ba dainawa za su yi ba. An da ba abin da za su yi. ko ba abin da lafiya? su sharri shi za su yi kuma in Allah ya da wala yakul makru sayyu illa bi ahli shi sharri da masu tarin fako ne ku ta sharri mun ta karanta da jama'a addini a ci gaba da tafiya mu ba yau aka fara ba kuma waɗanda suka yi shabance sharancen baya wannan masu ne suka yi idan ba ku manta ba daidai lokacin da ake kamfen kamin a yi zaɓe sai ga wata jarida kuma duk muna munafukan daga nan ake shirya an yi rubutu wai kabiru gombe ya ce shugaba janar Muhammadu Buhari bai da buƙatar ƙuri'un 'yan ɗariƙar Najeriya. Ƙuri'ar 'yan izala kaɗai ta ishe shi ci zaɓe saboda haka baya da buƙatar sai wani ɗan ɗariƙa ya dangula masa ƙuri'a. A nan aka zo na aka shirya wannan makirci a nan Kaduna. A nan aka shirya shi. Aka yaɗa. Najeriya ka ɗauka kamar za a kama da wuta. kabiru gombe ya ce a ina ya faɗa sun gagara kawo ina murya shi babu a wani taro ya faɗa babu a wani gari babu ƙarshe dai magana banza daga mutanen banza Allah karba mu da lalacewa ran da muka yi taro a Lagos muka kare ta labarin shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalo ya yi hira da gidan rediyo murya Amurka ya kare ta labarin abin mamaki na halarci wani taro a Abuja sai ga manya-manyan 'yan ɗari na Najeriya sun fito suna cewa su daga jin wannan magana suka san magana ƙarya ce suka ce domin babu wanda zai faɗi wannan magana sai maƙiyin janar Muhammadu Buhari wanda bai so buhari ya ci zaɓe shi zai kisa wannan ya ce to aƙalla suka ce kabiru gobe mun san baya cikin maƙiyan muhammadu buhari daga gani wanda muka san ƙarya ne suka ce mun gano wasu matsiyata ne suna neman su rera mana hankali bari su yi amfani da matsalar da ke tsakanin izala da yan ɗariƙa su kuma su shigo su cuso wani sharrin su yi amfani da wannan damar su biya bukatar su suka ce ko mun gane ƙarya ne kuma Allah ya kai ranar zabe su masu rubutun za su gane ƙarya suke ta tabbata ko bata tabbata ba ranar zabe masu rubutu sun gane ƙarya suke ko su gane ba sun gane ƙarya suke wannan sharri ne zo ya wuce wa'anda suke wannan rubutun kuma har da yanzu ba su daina ba inda za ka gane daga nan Kaduna kai rubutu su dai waɗannan su kuma ban da shari ba su da aiki sai ga wani sabon rubutu ya sake fitowa wai kabiru gombe da Balala sun yi mitin da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i daga nan za a gane wancan rubutu a ina ka yi shi a nan kaduna ka yi shi kuma sun gama shiri matukar malam Nasiru kan Rufai ya ƙara cin zaɓe to sun yi agirmen da shi zai kori Shehu Dahir Usman Bauchi ya hana shi tafsiri a nan garin Kaduna yanzu ne bai rubuta wannan rubutu ɗan gida ne ɗan Kaduna daga Kaduna ta wanda ya wancan shi ya wanne shi ya wannan ko kuma wanda ya wannan ɗan gida ne a nan kaduna ka tsumu na karu eh a nan kaduna ka tsumu na karu Allah ka kare mu daga sharrin wayannan miya Allah ne yake tona musu asiri kowa ya gane ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da addini amma sun yi cewa maluma na siyasa duk tarihin Najeriya akwai wanda akwai wanda ya siyasa kamar wannan malamin ku ga mu akwai waye ya kai ga har yana tsire magoya bayan Muhammadu Buhari yana cewa Allah ya tsine musu albarka akwai wani malamin da saboda siyasa ya tsine wani albarka a Najeriya kuma abun ba haushi ka tsine wa mabiya Muhammadu Buhari amma kuma mu ganka da Obasanjo da rabaran kuka da wakilin ƴan shi'a da ƴan bayafara a gidan Obasanjo suluhu ya kai ni sulhu gidan wa ya kai a nan kaduna ba masu rigima da juna ba ku an samu ba oju baka sulhu ta su ba sai rabaran kuka da ubatar jira da ya fara amma kuma da rashin kunya dan rashin kunya annabi yayi gaskiya ce in baka da kunya kai abin da ka gada sai ga ya fito yana zagin maluman izala yana zagin muni ne Sheikh Balalo wai gandu da zai musuluntar da maguzawa ba ma guje 200 za su karbi kalmar shahada ya gayyace mu mu je mu dakanta wa maguzawa kalmar shahada muka ansa muka je muka ba su kalmar shahada sai gashi ya fito yana zage mu wai dan me za mu ansa gayyatar mutumin da ake tuhumar sa bai yadda musulunta da maguzawa ta iya kai mu Kano ba amma shi sulhu zai iya kai shi gidan jin tare da rabaran kula da ƴan ta'addan mayafa amma la ilaha illallah da na bari tambaya gani da musulmi ne ko kirista ne musulmi ne ko kafiri ne obasanji rabaran kuka shi wannan mai yaddar dan dan dan da yafa yanzu kai kai da sulhu zai iya kai ka cikin su amma mu la ilaha illallah ba ta kai ka kai mu ba sulhun da suka je sulhun siyasa ne ko ba sulhun siyasa bane mu lakanta wa maguzawa kalmar shahada siyasa ne ko addini akwai wanda zai ce mu zo mu ba mutane kalmar shahada mu ki zuwa ana rama kana wurin ko baka wurin ba ma guje 200 da kirista guda biyu mutum 220 muka ba kalmar shahada a ranar ba wanda ya taba cewa la ilaha illallah a cikin su sai a ranar shugaba balalau sai da ya ba mutum talatin la ilaha illallah ni na ba mutum ashirin kalmar shahada mace za ta zo a ce ya sunan ki ta ce ya daya ba zo ba ta kalmar shahada mace sunan musulunci wanda kike so ta faɗi sunan musulunci ko Aisha ko Zainab ko Khadija musamman ke ya sunan ki ƙwarya akwai wanda aka ce ya sunan ka yace murhu akwai wani yaro za mu baki kalmar shahada aka ce ya sunan ka yace je mage sai da muka ba mutum ɗari biyu da biyu kalmar shahada amma sai da ya tsaya bakin kun ya zage mu wai siyasa muka je yi ya za a je mutumin da ana tuhumar shi ya ci kuɗi aka da maka cewa kai ana tuhuma kaddara ma ba tuhuma ake ba cinye waye me alaka cin kudin sa da la ilaha illallah wanda zamu musulantar da wanda suka musulunta me alaka balle cewa kai ana tuhuma ana zargi da Allah bari ka ka shi ba sai ana zargin sa ko ba zargin sa kudin kudin kudin wutar lantarkin Najeriya dala biliyan nawa shugaban kasa ya fito yayi magana ko bai ba yace where is the power amma wanda ake zargin biliyan goma sha shida na dala kuma sulhu zai yake ta gidan shi ya kalma shagulan sa wai kaje je sulhu sulhu muka ce an taɓa kiran aminu sulhu sun zo gari ne gari amma kuma da rashin kunya wai mun je mun je musulunta da maguzawa duk inda ka ga sai ka ji islam a wurin duk inda ka ga mu aikin addini ne duk inda ka ga kane ka leƙa ka gani sai ka ga magana ya za a taimaki islam Kada kana na ba inda kake zuwa da'awa ba ka banda kullu sharri ba ka da aikin mun rinka tona musu asiri kenan lokaci ya wuce da wani zai yafa alkabba yana munafurta addinin musulunci yana yi wa sunna kafar angulu yana yi wa sunna makarkashiya yana gaba da malaman sunna yanzu wancan mutumin na Kano da ya zagi malaman sunna ya zagi gemu ya zagi daga a kwando kun ji wannan mutumin ya tanka ya yi magana me yasa bai yi magana ba mun yi shiru ko mun yi magana mun yi magana saboda an taba an taba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta dame mu mun dauke da muhimmanci amma shi da sunna bata dame shi ba ba ta cikin adalci shi kun ji aka fitowa yake abin da aka ba daidai bane bai taba yi bai taba wannan aure shi ba laifi bane a zagi sunna annabi ba laifi bane aure shi ba kuskure bane a zagi ba da man sunna kai Allahu akbar ina magana an kai kalmar shahada Kano to ga wata za ta karbi kalmar shahada namiji ne ko ta Allahu akbar kina ji hausa? kina so za ki shiga addinin musulunci wani ne ya tilasta ki za ki musulunta na'am ta ce babu wanda ya tilasta ta za ta musulunta ita ce take son musulunci ba wanda ya tilasta ta idan kika zama musulma za ki bauta wa Allah ta hanyar karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki amince da wannan na ki ce ashhadu ashhadu Allah ilaha a ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi shi ke na kin zama musulma kamar kowane menene sunanki sunanki grace joy tace sunanka joy a cikin sunan musulunci wani suna kike so ta ce tana son halima halimatu sa'adiya wacce sarki alama sai a je a ci gaba da mata bayani akan addinin musulunci da abin da ya kamata da yi Allah ya musulunci ki albarka Allah ya musulunci ki albarka ku saurara ku ba inda za a taba sunna a Najeriya ku ji yi magana ba dan da sarki ba dan da sarki a taba sunna yi magana ba har da sarki amma har giyon masarautun Kano ya fito yi surutu ko bai surutu ba ya mutu. surutu ake sake nan da in ana magana Islam ba za ka ji mutsunsa ba in an taba sunna ba za ka ji mutsunsa ba dan an zagi sunna an zagi malaman sunna shi ma aikin shi ne ba laifi ne a wajen shi aikin ke kenan kullawa malaman sunna sharri da zagin malaman sunna kuma wallahi da zaka zaunar da shi ka ce jihar Kaduna local government da take da su guda nawa ka taba takawa ka je kai da'awa zaka sha mamaki da kyar in ya taba zuwa rabi da kyar in ka tambaye shi ka taba zuwa lera local government kai da'awa yi mana karin bayani ka taba zuwa ka taba karantarwar Sheikh Abubakar Mahmud Duniya Allah muna maka godiya mu Allah ya danka ta a hannun mu ka yada ta a duniya haka ne ko ba haka ba kuna ji in ta shine za ka san karantar rokin ka maka ramu duniya wallahi ba za a san ba Allah ya ba mu iko kowane lungu da kwana da sakon Najeriya sai da Allah ya ba mu iko muka kai ta idan kai nan Najeriya ta gaba tun daga Borno Maiduguri ka je Bama ka je Gamborun Gala sai ka tsallaka ka shiga cikin cadi Allah ya ba mu ikon kai sunna wuri idan kai ta yobe tun daga dama turu ka shiga gaidan ka shiga yunusari ka shiga yusufari ka tsallaka boda ka shiga maine cikin nijar ka nauta ka shiga difa Allah sai da ya ba mu ikon kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai nan gurin ta jigawa ka tashi daga gumel ka shiga mai gatari ka tsallaka ka shiga katurje ka jeje ka da manza ka je dinga ka shiga magarya ka nausa ka shiga wato gama garan ka tsallaka tano ka shiga ka shiga agadas ka shiga arlet har ka dangana motar libya Allah ya ba mu iko sai da mun kai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka shiga ta nan ka shiga doso ka shiga yamai in miƙewa kai ka shiga filinge ka je tilaberi ka dauka sai ka dangana da boda Allah ya ba mu ikon kai sun laure in kai ta nan daga yamai ka shiga kan tare, ka shiga namunu a cikin burkina faso ka je wa gadugu ka tsallaka gobo ka je yan gurgu bodar wato ainihin tsakanin bodar burkina faso da cote d'ivoire ka shiga ka shiga yamasgoro ka shiga buwake ka shiga abidjan a cikin cote d'ivoire duk sai da Allah ya ba mu ikon kai sun laure Allah sallallahu idan kana kai sai ka dangana da Lagos ka tsallaka ka shiga Benin Republic ka tsallaka ka shiga Togo ka tsallaka ka shiga Ghana ka tsallaka Allah sai dai sauƙaƙe mana ba mu iko kai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai lauka kana Karaba Jalingo ka lauka Ukari ka lauka Taku ka shiga Allah ka Najeriya ka gan Allah ya ba mu iko kai sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in daga Jalingo kai tar zo ne ka gamma ka hau dutsen Mambila ka je Gurore ka ka wuce ka je Mayo Daga duk wannan lungunan kauyukan da ke kan wannan duwatsu sai da Allah ya ba mu iko shiga da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karantar wa malam Abubakar mamur Gumi sai da muka kai sai da Allah ya ba mu iko idan ka shiga ta kedi tun daga birnin Kebbi ka shiga Kalgo ka shiga Gunza, ka tsallaka kan baka je bakin boda ka fita Najeriya ka shiga Gaya ka shiga Nijar ka fita Nijar din ka shiga Malabin ka shiga Benin Republic ta wannan gefen duka sai da Allah ya ba mu iko muka dau karantar shi abu mamur gumi wannan da awata suna sai da muka shiga da ita wannan lugu wannan ina faɗa maka karkan Najeriya ne ba tsakiyar Najeriya nake gaya maka Kamaru kasashen Afirka turai middle east north america kana nan tsugune kana sharri muna can muna dawa kana nan kana sharri ana nan ana sharri mu ko muna dawa wai mun haɗa kai da dawa da na turu za a kori shehu ɗahiru wai ne ake so a hargitsa yan ɗariƙun kaduna a nan ɗan na zo ne lakta a nan na ce wannan labarin ne ne ƙarya ne wata irin ƙarya zuƙi ta mallaki ƙarya ne ƴan ɗariƙu suka ce wallahi tun daga ƙaryar da aka yi ta baya malam kabir gome muka gane ƙarya suke maka da cewa aka yi an taɓa wani shehu mu je mu ce kai ne amma wannan sharri ba da kai za a kula shi ba yakin gaba bayan wannan sharri ya wuce har yanzu anan Kaduna anan Kaduna ban cewa ne ya rubuta ba anan Kaduna Anan aka rubuta sai gashi wa an da wata boca wai wace aka tura zuwa gidan gwamnati wai wa'azin da muka zo muka a Kaduna da da'awa gwamnati ta samu kuma za ga bocar da aka yi ta biyan mu kudi kusan da ma duk sharrin da suka yi kullum malamai da kuɗi ne duk sanda za su kokoro sharri yanzu ba da haka ake ta rubuce rubuce ana mana sharri mun cinye kuɗin fata ai abin da aka samu ba shi ake fada ba wa ake bishirin da ake mana shine malam na tsugunna zai kafa kwamitin fata wai to kani a kafa kwamitin fata bari a bata ma idanun jama'a an gama mana shari'a akan kwamitin fata an zo rika tafsiri to za mu kaddama da kwamitin fata Allah ya tsora mata asiri a wannan wai bishirin ta kwamitin in za ka kafa kwamitin neman gudunmawar fata ka kafa mana sai ka zage ni sai ka mun sharri lafin da ne maka kudaden da aka tara na fata abin da muka rashi mun nuna jama'a ko ba mun nuna jama'a ba Ta ce ba shi ya kamata a yi ba mun ji ba shi ya kamata a yi ba amma mu iya gurgudan hikima da Allah ya bamu da buƙatar mu muka san menene damuwar mu kamar da kai ka san menene damuwar ka a karkashin kungiyar izala mu muka san wace irin matsala muke muke tunkara to tunda to to kai ka ba mana me kai me kai yanzu kudin da muka nema na bara muka ce za a gina masallacin juma'a babba da sakatariyar kungiya a bega duk abin da aka samu za a fara an fara ko ba fara ba ina injiniya ashir baban daidai injiniya ashir mai tsetse ina injiniya ya haya musa wannan injiniya ashir baban daidai shine babban consultant project manager na Izana na Najeriya gaba daya duk gidan da Izana za ta saka karkashin ofishin sa shi ya consultant ake gina guest house now shi yake consultant yanzu ake gina masallaci da cafeteria je Abuja ka ga ko Allah wallahi ba kuɗin da muka bashi kada yake aiki da su ba shi kansa yakan sa kuma yake nemo gudunmuwar kuɗi ya sa a kira aiki injiniya ya haya Musa ga ya can shi ne ya yi aikin gidan a ɗora bulo a kan ƙofa shi kuma consultant yana ji yana nuna ga yadda za a yi ga yadda za a yi daga nan jihar Kaduna yake daga nan cikin garin Kaduna yake aikin yana na ana gudanar da shi yanzu haka abin da muka ce za mu yi ana na ana yi amma haka aka fito aka rinka rusar rusar ana zagi mu Allah ya tona musu asiri suka yi kwamitin da yake Allah ya san harkar ba ta gaskiya ba ce Allah ya ke sa mata albarka ko ta yi albarka me aka tara to me aka ka kai ba a yi da kai amince da kai baka da aiki bane zagin malaman suna da masu dawa wai shugaba bala da an baki biliyan biyu da rabi ko ba ku gabatar ba an ganta kabiru gombe an baki biliyan biyu da rabi malamin a nono limamin masallacin juma'a na malalin yana ɗari biyar a dubu ɗari biyar shek almana tukur almana ka Allah manyan bayin Allah manyan waliyan Allah da suka sadaukar da rayuwarsu banda da'awa da kira zuwa ga Allah ba su da aiki amma wayannan munafikan su suke bi da sharri dattijo shek murtala kyaro dattijo da in an ba ka kangilan nemo bakin gashi a gemu sa haka da aiki me wannan dattijo zai yi da duniya me zai yi ka dauka ko ka ne kamar ka me zai yi wannan da ne mai albarka shek tuku almana wannan da kakurin matashi katanga da ta ba sunna kariya amma munafukai sai da aka yi rubutu aka yi posting a facebook wai kuɗi aka babu saboda siyasar duniya waye rubuta ban sani ba amma Allah ya san shi ko bai san shi ba ya san shi Allah ka tona musu Allah yadda ka tona musu ƙara tona musu ya kowa sai ya gane kowa sai ya gane sai da gwamnatin jihar Kaduna wanda aka ce shi sa hannu a takarda sai da shi bai magana yace sharri aka yi wa waɗannan maluma wannan takarda ba takardar gwamnati bace ba yadda gwamnati za ta yi bocha ba a littahirin fema ba wanda ya sharri ma dan ƙauye wanda ya tarin ma sakarai ne bai iya ba sakarai ne sakarai ne sakarai ne in gwamnati za ta yi abota a littahirin sefa take sannan signature da aka yi karkashi aka ce ni ne ƙarya ne ba ni ne signature ba ban taɓa sanin takardar ba kuma ƙwandara ba ta haɗa mu da waɗannan maluma ba dama da sun kulle shari da an yi magana a filin ya sai su shiru sai ka dauka sun tuba matsiyata ana nan ana jiran wata hanya za a sake kullu sabon sharri wannan shirin ya zo yayi ne ya wuce bai tasiri ba sai ga sabo jiya wai tafsiri da muka yi jiya wai yan ko sun ɗauko makamai sun auka mana wai Allah ne ya kaddara kabiru gomera da sauran shan ruwa da ƙaryata wai yau ta kai wannan jiya wai jiya kai don Allah ku kalli gobe, ya yi kama da wanda ya sha da ƙyar jiya zancen banza zancen na yi kama da wanda ya sha da ƙyar jiya to ana rama na ba da ala rama da mike da ala da mike da ana rama a tafiya ya yi kama da wanda ya yi ta da gajiya to wata kila ka ce ba anan aka yi ba kan hanya ne aka tare ina ina ta jalin gafare ni ke tsaye a gaban mota ta kake har zuwa gida akwai wani dan adam da ya nuna mana ya tsaya hanya akwai ko mai mashi yi shi ga kombo din da muke tafiya da sunan su ba da nasu kido duk ga sunan da security da yan agaji ko cinciyar ba mu haɗu ne ka ba sannan bari in tambaye ku don Allah ɗan ɗariƙar Kaduna sun taɓa ko baƙar magana sun taɓa gaya mana tsakaninmu da su yaƙi ne ko lafiya muke zaune su karantar da su karantar da fahimtar su mu ma mu karantar da me amma ko takar baki an taɓa samu tsakaninmu da ɗan ɗariƙun Kaduna an ce maka ɗan ɗariƙu ƴan shi'a ne masu baƙaƙen kaya ƴan tada hankalin al'umma me ya hada da tarika da tashin hankali dabi'a suke me ya hada da tarika da tashin hankali me ya hada da tarika da rikici kai ne da ka hada kai da ƴan bayan far'an ta'adda ne kuma mun fara ba akwai yan shi'a karkashin ka su ba ƴan ta'adda ne to ka san daga inda ka samu ta'addanci ba yan da ku ba lafiya kalau muke zo mu kuma karantar da fahimtar mu su karantar da fahimtar su wanda Allah ya sa zai gane ya gane ba a taba samun rashin jituwa ba daga nan inda nake tafsiri zuwa inda shakka yau zuwa boce yake tafsiri da gudu zaka iya zuwa ko almajiran mu akan hanya an taba samun rikici in ku haɗu da su suna girmama ku ko ba ta girmama ku kuna girmama su ko ba ka girmama su to ka ji wani munafiki sai ya sanya zai waye cinno fitina to ƙarya kake mun haska ka da tocila mai cin batir kafa an ganka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun san abin da ake so ƴan izala an ce musu ga yan dari sun auka wa malam kabiru gobe sun baffasa masa mota da ƙarya sha so sai matasa su fasada ba bincike sai ce ai ba matsala mu ba a goma akwai da yadda rike ke tafsiri bari mu je mu auka muku sai Kaduna ta rikice bukatar su ta biya ko bata biya ba saboda gaba da gwamnati bukatar su ta biya bukatar su ta biya gari ya rikice zaman lafiyar da ake a Kaduna ba sa so ba ta so Kaduna ta zauna lafiya kuma Allah ya zaunar da Kaduna lafiya kuma Allah ya da lafiya za ta zauna Allah ka ƙara zaunar da Kaduna lafiya Allah ka ƙara zaunar da Kaduna lafiya Allah kar ka bar shi hankali a jihar Kaduna ya Allah ka zaunar da birnin Kaduna lafiya ƙauyukan ma ya Allah ka zaunar da su lafiya mai son a samu tashin hankali a Kaduna Allah ka tada hankali Allah ka tada hankali shi kare Allah ka tada hankali shi kare Allah ka bar mu mu zauna lafiya mu ci gaba da karanta Qur'ani mu ci gaba da sallar tarawih mu ci gaba da sallar tahajjud mu ci gaba da karatun Qur'ani mu ci gaba da tafsiri mu ci gaba da taimakon marayu shi kuma mai sharri ya tsuguna ya ta sharri ga kiran ga Allah Ana ran ma karanto mana aya da za mu tashi a ci gaba da karatu ina Allah ya الطائر من ربكم فمن فلنفسه ومن نعم Allah ya ce hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangiji ji Allah. Basa'ir hujja wata za gani kiri da mudu ka gane littafin nan na Allah littafin nan nawa eh na Allah qad ja'akum basairu min rabbi sai Allah ce ce faman absara wanda ya bude sa, ya kalli wayannan hujjoji ya kiryu ya bi hanyar Allah falinafsihi bai kare Allah da komai ba ba Allah ya taimaka ba kan sayewa. wa shine zai shiga aljanna ranar kiyama wa man amiya wanda ya makance ya ila musa ba wuce ce ka san lalacewa ana ce maka ga annabi kana runtsa yi. ka ko da kake ce ga annabi runtsa ido ka san lalacewa ta zo wa man aliya wanda daga gan ya makance ya runtsa sa ga shiriyar ya ki tsayawa ya kalle ta balle ya dare ita Allah ya ce fa alaiha bala'i katan da ya zaba wa kansa akan sa za ta kare shi zai tafi jahannama na tashin kiyama Allah yake wa ma anta alaihim wa ma anta wa ma anta alaihim wa ma ana alaikum hadith Allah yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga musu cewa kai ba mai gadi ne akan su ba da zaka tsaya ka sa musu ido kowa sai kaga me ya aikata menene bai yi daidai ba Allah yake ba dora maka wannan ba iya abin da zaka kai musu wa'azi malamai suka ce Allah yana amfani da irin wannan usulubi a cikin alqur'ani ne girma kun ga anan gurin yace faman amsara fali nafsihi wa man aliya fa alai wanda ya bude ido sai karbi hujja dan kansa wanda ya rutsa ido sai makance da ganga shi ma bala'i kanwa zai kare kansa zai kare wannan yayi daidai da magana Allah ne yake man amila salihan man amila salihan man ata أساء فعليها Allah ya ce man Amina salihan wanda ya aiki na kwarai fari nafsihi dan kai wa man asaa wanda kuma ya yi mummunan aiki ya zauna ya ta kulla sharri maimakon ya aiki na kwarai Allah ya ce fa alaiha bala'in kan wa zai koma akan sa zai koma man amila salihan fali nafsihi wa man asaa Allah ya ce fa alaiha amma karshe gaba daya Allah ya ce summa ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ubangijin ku za a mai da kula da tashin alkiyama wannan usulubin yayi daidai da wacce ayar ko bai daidai da wacce ayar ba a wani wurin Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah ya ce in ahsantum kun kuka kyautata Allah ya ce ahsantum li anfusikum kun kyautata domin kanku in kai aikin kwarai ka bi Allah kai sadaka kai ibada kai gaskiya ka cika alƙawari kai kyautata wa iyali kai tarbiyyar yaya ka girmama musulunci ka rubuta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaki marayu ka taimaki gajiyayyu Allah ya ce kanka kaiwa idan ka zabi bari kai tsiya bari ka zama dan ta'adda bari ka saba wa Allah bari ka kangare bari ka bibire nan ma kanwa bala'in zai dawo kanka bala'in zai dawo idan Allah madaukakin sarki to irin wannan uslubin shine uslubin da Allah ya amfani da shi a cikin ayar da Allah ya karanta mana akwai kulanam da yace kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman amiya fa alaiha wama ana alaikum bi'afi sai Allah ya ce mai gaba da rama wa kadhalika nufarriqu ayati wa liyaqulu dawatta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun Allah ya yace wa kadhalika nufarriqu ayati kamar haka ne muke bayyana ayoyin da Allah madaukakin sarki daki daki dalla dalla gwari gwari yadda duk dakikanci mutum zai gane Allah ya ce wani ya kodo da rasa amma daga ƙarshe abinda zaka ji sun ce daga ƙarshe abinda zaka ji sun ce ai zuwa kai ka je ka koyo wajen wani ba Allah ne baka wahayi ba wannan wani ya kodo wannan da mutum ba mu ta'alim ba ce ba mu ta'alim ba ce malamai su yi magana guda biyu magana ta farko suka ce lamul wani wal yaqulu da rabta domin daga karshe ga abin da za su faɗa duk bayan ka gama karanta hujjojin daga karshe ne za su ce sai su ce da rabta ai wani ne ya koya maka ka je ka sauraro wajen wani ne ba Allah ne sauko maka ba wasu malamai suka ce lamun lamu tayrura karshe duk wa'azin da zaka yi maimakon ya sa su gyara wa'azin zai mai da su ne su ce ai zuwa kai ka koyo wajen wani ba Allah ne ya saka ba ina ba ta fahimci wannan sai Allah ya ce wa li nubayyinahu liqaumin wa li nubayyinahu liqaumin ya'lamu to shi kuma wannan lamun din na biyu shi kuma lamu ta'alif ne wasu malamai suna kiran shi da lamu kai a wajen malaman nahwu kar ku damu ku gane me nake magana akai me yana ta wani lamu sarura lamu mai lamu mai daliban ilimi suna gane me nake fara ina ba fata mai zuwa in ka ji baka gane ba dama bai shafe ka ba kakka da mu sai ka gane farkon mun wato shi muta ta'alil ana ce masa kome mu kai ai likai nubayyinahu ya ya'lamuna domin kuma mu yi bayanin sa ga mutane waɗanda suke malamai waɗanda sun san cewa wannan magana gaskiya ce akwai waɗanda Allah ya ba su littafi kamin zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sun san cewa wannan alqur'ani da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ne ba wajen wani yake saurarowa malamai suka ce wato lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana yin wa'azi yana karantarwa sai aka samu su kafarai suka rinka cewa ai wajen wasu malaman bani Isra'ila a nan ne yake zuwa ana koya masa tatsuniyoyi irin na mutanen farko سورة الفرقان أساطير الأولين قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ولقد نعلم إن إن ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي لسان الذي يوحي إليه أعجمي وهذا لسان عربي da كن لا تكون وكان آية في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين اكتسبها suka ce ta tsunoyi da mutanen farko annabi yasa ake rubuta mashi ba zan ce annabi ya rubuta ba don suka ce annabi ya rubuta annabi bai yi rubutu da karatu ba za a gane ƙarya suke kuma za a gane ƙarya suke ba za a gane ƙarya suke saboda haka sai suka ce sawa yake ana ne ana rubuta mashi fahiya tumla alaihi to sai a zo a maka shifta a masa illa'i a karanta mashi bukuratan da safe wa asira wato da maraice yadda zai haddace shi kuma sai ya zo yana muku wa asira karanta da ba Allah ne ya aiko shi ba a wata aya Allah ya ce haƙiƙa mun sani wayannan kafiran suna cewa ai wani mutum ne yake koya maka Qur'ani ba Allah ne ya saukar ba sai Allah ya ce to amma su kuskure ƙaryar su za bayyana cikin gaugawa wani kuskure suka yi litanul ladhi yuhiduna ilayhi ajamiyyun shi wancan mutum da suka ce shi yake koyawa annabi harshen da yake magana da shi ba harshen larabci bane ba ajami ne wa hadha lisanul arabiyyun mubin kai kuma harshen da kake karanta qur'anin da shi harshe ne na larabci larabcin ma gangariyar larabci bayyana ne to ya za a ce tukururu shi ya koya maka daga tukururanci alhali kuma kai da larabci kake karantawa zai yi ba zai yi ba larabcin ma irin na qur'ani gangare larabci ba irin larabcin da mafi yayi wa larabawa suke magana da shi a har yanzu ba dai yanzu idan kaje kasashen larabawa sai dai ka samu amiya in ba wanda suka yi karatu ba mun shiga tadi za mu je jami'ar madina to muna magana kan kai da larabci muke magana sai yake tambaya mu yake cewa mu dalibai ne a jami'a muka ce ba daliban jami'a bane mun zo umra ne muku sai ta fa'ida ta'allamtu al-arabiyya ina ko ina muka iya larabci muka ce to larabci yaran ku da yaran annabi duk mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai samu larabci gurgurun abin da Allah ya kaddara zai samu kana nufin ba ku zo kuna nufin ba ku zo nan jami'a ku kai karatu ba amma kuke jin larabci Na ce ka je Najeriya yan Islamiyya firamare ba suna yin larabci a Najeriya yan Islamiyya firamare kun san me zai mai yamala sai ce idan antum khairun min ahli madina sai ta yi haka ne to ku yan Najeriya kun ma fi mutanen Madina alheri nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda me yace za a yi mutum a nan Madina ya girma har ya gurgura har ya bar duniya amma bai iya larabcin da annabi ya magana da shi ba sai wannan larabcin na gargajiya amma ku ku kalli ɗaruruwan kilomita da ke tsakaninku da mahaifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga ku har ƴaƴan ku kuna koya musu larabci al-arabiyya al-fusha irin larabcin da annabi ya magana shi yake san Najeriya Allah ya muku albarka akwai wanda ya tara tazibe je dakin Kaaba zai je haram cikin da rimaka ya tara dan tazibe dan je ya shi kabza to Allah ya sa da ya gane me dan tazibe yake nufi sai ya ce masa uridu an azhaba ila al-masjid al-haram sai dan ka ya ce sadaq Allahu al-azim balarabe ne ba wai shi ya dauka aya a kaza ko balarabe amma larabci da qur'ani ya zo shi shine tsaftataccen larabci kan tagaryar larabci Allah ya ce wa haza lisanu arabiyyun mubin wannan shi qur'ani yare ne dama kalmar lisan tana daukar ma'ana da yawa nan ba tana magana harshe bane tana magana yare ne ina ba ta gane wannan qur'ani yake ambaci kalmar lisan yana nufin harshe irin wannan da cikin baki ko kamar yadda Allah cikin sarki yake cewa alam naj'al lahu ainai alam naj'al lahu ainai Allah ya ce alam naji Allahu ainihi ashe dan Adam ba mu samu ido guda biyu ba ya Allah ka samu idanu guda biyu walisan Allah ya ce da harshe to yanzu wannan harshe ake magana wannan harshe da cikin baki da muke tsantsare gishiri da shi wanda yake motsawa idan muna magana ya muka ba gane shi ake rufi? farko dai an ambace ido ko sannan aka ambace shi ba ambace shi kuma sai aka ce wa shafatai ne da labba guda biyu wani harshe da labba guda biyu suke makwabtaka da shi shine wannan harshe da yake cikin baki to amma wani lokaci ubangiji zai ce harshe amma yana nufin yare ne kamar da yake wa ba arsalna min rasulin illa bi lisani qawli ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم الله يتي وما أرسلنا من رسول bamu taba aiko wani annabi ba daga cikin annabawa inji Allah Allah ya ce illa bi lisani qawmi face da harshen mutanansa me yake nufi da harshen mutanansa da yaran mutanansa ina fata mai shi saboda haka lisan anan da Allah ce lisanun da yuhiluna ilaihi ajamiyu ana magana ne akan yare Allah ya ce wa hadha lisanun arabiyyun mubin shi kuma alqur'ani mai girma da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa al'umma da yaren larabci bayyananne ne Allah ya saukar da shi wannan ƙarya ne ba kirkiro qur'ani annabi ba ba wajen wani yaji ba waye saukar masa da alqur'ani Allah ya saukar shi سر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما الله يقول كفر أمس يا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض Allah wanda ya san sirrin da ke boye a sama da sirrin da ke boye a ƙasa to shine wanda ya saukar da alƙur'ani mai girma ba wajen wani ne ka je ka jiyo ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعلم عن المشركين الله اتبع ما أوحي إليك من ربك يا كأنبي محمد صلى الله عليه وسلم ka bi abin da aka yi maka maka wahayinta. daga wajen ba daga wajen ubangijinka shine alqur'ani ne girma saboda haka ya ku bayin Allah ku riƙe alqur'ani ne girma ba littafi mai daraja alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma idan ka rike shi ka rike igiya amintacciya wacce ba za ta tsinke ba sai ta kai ka aljanna ranar tashin alkiyama Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittabi ma uhiya ilayka min rabbi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bi abin da aka yi maka wahayinsa daga wajen wa daga wajen ubangijinka sai Allah ya ce la ilaha illahu ba abun bautawa da gaskiya sai wa sai Allah ku ji yadda Allah yake yawan maimaita kalmar shahada a cikin wannan sura duk sanda aka karanta aya ɗaya biyu uku sai ka ji an sake maimaita kalmar shahada me yasa ake yawan maimaita ta saboda sura tana magana akan tauhidi tana magana akan aqida tana magana akan kadaita Allah kashin bayan kadaita Allah shine me shine la ilaha illallah shi yasa la ilaha illallah ta zama ita ce miftahul janna ita ce ki da ake buɗe aljanna a shiga duk wanda kaga ya shiga aljanna ran tashin alkiyama ya zo da la ilaha illallah tsarkakakkiya wacce ba a yi mata shirka wacce ba a tudanya ta da shirka ba wacce ba hada Allah da wani aure bauta ba duk wanda ka ganshi a cikin aljanna ranar tashin alkiyama wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai ya zo da ingantacciyar la ilaha illallah duk wanda bai zo da ingantacciyar la ilaha illallah ba ba aljanna ba a lahira ko aljanna ba zai samu ba da dai wuce wannan shi yasa Allah ya ce la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya sai wa sai Allah makarici wannan kalmar ita ce kalmar da babu kalmar da ta kaita nauyi sama da ƙasa gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai mutumin da za a zo da shi ranar tashin alkiyama littattafan da aka rubuta ka littafin 99 duk ya cika su da laifi ba fa ƙananan littattafai ne. annabi yace kullu sijillin majjal basar annabi yace kowane littafi daya cikin wayannan littafai guda 99 in ka tsaya farkon littafin ba za ka yi hagen karshen sa ba saboda girman shine majjal basar guda nawa 99 duk shafukan da ke cikin zunubi ne yayi ƙarya yayi zina ya sha giya yayi yayi sai da ya cika su gaba daya har bayan littafin an rubuta tun zuwa masu da shekara gashi ya zo gaban Allah Allah ya ce bude wannan littattafai laifin da ke ciki akwai karin da muka yi maka ya ce ya Allah ba kara ƙara mun duk kai ka ta ce ni ya aikata kai kada ya ce kwarai to ya za yi Allah ya ce to kawo lalar da za a wani wayan da zaban da ya ce ya Allah ban da lada ko kwarai amma yana da imani yana da aƙida kun san da yake faruwa sai ga sai Allah ya sa kiro masa da wata bidaka abinda ake cewa bidaka shine ya karba takarda kamar wannan wacce bata wuce identity card girma ba abinda ke rubuta a takardar shine la ilaha illallah shine musulmin cikin takardar sai Allah ya ce wannan la ilaha illallah kai ka fade ta da ikhlasi da imani ba kai shirka ba muka aje maka mu kuma mun yi ajiya ba gara ba a auna wannan mutum ya ya rabu mata zau sau haziri bi tsaka bi haziri sujillah sai Allah wannan za ba ta lokaci ne kawai wannan ita karda a dora ta a gefen su sheli a kinkimo wa'annan manya manya da bai, a dora to me za ta yi me za ta yi mai zuwa sama ya taka faifai ya rage hanya wata hanya ya rage zaka je sama ta ne ka taka faifai ka ce ka rage hanya wata hanya ka rage ko kilimanjaro dutsen kilimanjaro ka hawa ka rage hanya Allah ke tuna wannan adalci ne sai an auna sai a sa malaiku su rika kinkimar waɗanda da suka suna dorawa a gefe ɗin suke ne sai an shirya da safar nan tsaf suke ne yayi haka sai a ɗauko wannan bidaka da la ilaha illallah sai a dora a ɗaya gefen suke ne kusan da annabi yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace faqashatu sijillat wa saqlatul bidaka annabi ya ce wannan ƴar takarda ne la ilaha illallah saboda nauyin la ilaha illallah sai tarin jaye waɗannan gingima gingima da suka fanga ba su ji annabi Muhammad wannan mutum da ya aika sake yana jira a ce mai kama hanyar zuwa wutar jahannama sai a ce kai daga kanka ka duba ka gani sake ne kana lada yayi rijaya ka zama da aljanna yana daga kai sai ga sake ne sana lada ya takarda farin jaye waɗannan manya manyan da bai. sai a fara rungume shi ana taya shi murna Allah ya ce kama hanya ka wuce zuwa aljanna wannan mutum sai ya kama hanya left right left Allah ka sa muna cikin masu shiga aljanna ranar tashin kiyama shi yasa Allah ya ce tabi ma uhiya ilayka min rabbi la ilaha illa hu Allah ya ce wa a'rid 'anil mushrikin ka kaura kai daga mushrikai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum